ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wadiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau, yau muna lahadi ko? Muna tara ga watan Ramadan hijira 1446 ta manzo sallallahu alaihi wa wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da ya tara a watan uku shekara ta 2025 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan masallaci na jami'ar rahma da kinan kundila irin kan idan ba ku manta ba muna cin suratul isra a jiya mun tsaya aya ta 78 yau za mu kan ayatun saba'in da tsara muna karanta ƙur'ani domin neman albarkarsa da ladan karantawa da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da addu'a Allah ya azurta mu da aiki da abin da muke karantawa ya Allah ya ce ramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا نعم الله ملوك يتي ومن الليل فتهجد به نافلة لك أكنا لك daga أي أي وردري أي تهجد ya zama na tula gare ka ma'ana ƙarin daraja a gare ka ana magana kai tsaye da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah yake asa an yaba asaka rabbuka maqaman mahmuda fata wato ubangijin ka ya tashe ka a wannan makami abin yabo mukamin nan na sha yabo shine mukamin ceto da za a ba manzo wannan aya ibn kasir yace an keta manzo ne da ita sallallahu alaihi wa sallam an umarce shi da yin kiyamul laili <clears throat> ita kiyamul laili ana yin ta ne bayan salloli na wajibi na farilla an sauke su kamar yanzu kuma in wannan goma ta karshe ta zo zaka ga matasa da yawa suna kuskure ba su je ake sallar farilla cikin jam'i da su ba amma sun tafi suna kyamun laili duk inda wata nafila ta ce sai ka sauke farillarta sannan nafilarta ta za ta zama karfafiya sai ka yi zakka ta wajibi sannan kai zakka ta nafila a karba sai ka yi sallar farilla sannan kai nafila ta sallah a karba haka nan azumi sai ka yi na farilla in ka yi da yawa za ka ga wasu na mai da hankali kan nafila su bar wajibi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce mai ya ayyuhal muzammil al layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil alqur'ana tartila ta kai wanda ya lulluba tashi kai wa dare al layla kai wa dare kiyamul layli kina hmm. eh ko dai rabin daren ko daren ko kuma rabinsa ko kuma ka rage wani abu kaɗan daga wato ciki sai aka ba annabi wannan zaƙi eh wato annabi sai malaman suke saɓani su kiyamar laili wajibi ce a kan shi ko ko a'a yana yi ne ƙarin daraja ana saɓani ibn kasir ya kawo shi amma da aka ya kawo mana hadisi cewa bayan sallah ta farilla guda biyar wacce sallah ce ta nafila wacce ta fi soyuwa wurin ubangiji shine ya kawo mana hadisin abu huraira manzo sallallahu alaihi wa sallam yake cewa annahu su'ila ayyu salati afdalu ba'da al-maktuba an tambayi manzo sallallahu alaihi wa sallam wai wacce sallah ce ta fi bayan sallah wacce aka rubuta aka wajabta ma bawa wacce sallah ce ta fi falala bayan sallolin nan biyar kenan kala sai annabi ce salatul laili sallar dare sallar dare wacce za ka tashi kila ba kowa daga kai sai mahaliccinka matar kama tana bacci kuma yadda annabi zai tashi yana nafil guri aisha na gaban sa tana bacci kai ma ka tashi a wannan lokaci lokacin da bayi kake dan a gani ba ko dan a ji daga kai sai mahalicinka wannan sallah ita ce ta fi falala shi yasa Allah ya farci manzonsa da yin ta wajen magana cewa wajibi ce ko ko nafila ce nafilatin an ce nafilatin a larabci shine ziyadatan laka annabi dai kowa ya san shi an gafarta mai ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara inda yayi ma zunubin to an gafarta kaga kinan to nafila alamai suka ce ana yin ta dan ta cike gurbi iri na irin kamar mun yi nafila ana so ne farilla lakka in an sami tasgaro wani wuri bai cika ba sai a dauko nafila ka a saka kaga nafila ke amfani kenan a wurin mu masu laifuka masu sabo ko shi kwane bi bai saban komai sai suka ce a'a yana yi ne na filatan lahu aka ce na filatan laka ma'ana darajatan ziyadatu darajata alaika kawai Allah ne zai ƙara maka daraja kan daraja da kake da ita shi yasa aka sa mashi amma maganar wajibi salloli guda biyar da annabi ya je karɓo wajabcin su guda hamsin kun san hadisin mun karanta shi ya karɓo hamsin ya zo ya gamu da annabi Musa alaihi salam ya ce mutanenka ba za su iya ba na san su ka koma wurin ubangiji ya rage ya koma aka rage ya dawo ya tsa shi yana komawa ana ragewa har sai da ta zama guda biyar nan da muke yi ya ce ka koma a rage ya ce ina jin kunya ubangiji na shi kenan annabi ya zo aka ce to sallah biyar ce amma ladan hamsin ɗin yana nan ajo ta falala da Allah ya ba manzo da al'ummarsa sallah biyar muke yi amma ladan hamsin din da aka wajabta manzo ladan za ake ba mu ko daga nan sai su malaman su ce sallah ta farilla ita ce wacce amma duk wata sallah in ba ita ba sunan ta nafila ziyada kenan saboda haka duka abubuwan ka ɗauke su manzo dai su sallam yana yin nafila don ta zama darajatan alaihi kamar yadda Allah ya ce a wurin wato ainihin wa min al-layli fatahajjar bihi nafilatan laka ana ta zama darajatan alayka kenan ziyadatan ainihin daraja shi ce Allah zai dakka bashi ba wai a bisa matsayin wajibi ne ba inda dai ra'ayin Imam Shafi'i kenan shi ma Ibn Jarir Tabari abin da ya dauka kenan wajibi ne ga manzo ya kiyamu layli saboda ayin da na karanto mana na cikin suratul muzammil amma wasu malaman suka ce a'a shi dai Allah ya sa ya yi ne don Allah ya kara masa daraja duba ya tsayuwar dare har kafafunsa su kumbura aisha ta shin ba Allah ya gafarta maka abin da kai ba da wanda ba kai ba yaya kuke ce alam akun abdan shakura shin ba zan zama bawa mai godiya ba manzo zo kina yan uwa shi yaddajen Allah ne Allah ya yarda da shi an gatan Allah ne amma duk da haka yake tashi kyamun laili har ƙafafunsa su kumbura raka a goma sha ɗaya ta ce a wannan rakawai ba irin sallolin da muke ba a awa biyu mun gama sun shi manzo suna sallam zai fara sallah rabin dare ko fiye da rabin daren har sallah asuba saboda haka yan uwa zama masu faɗayi idan an umarci annabi ya abu irin wannan to mu fa ake su ma mu tashi wai wani abu ta ku zo ku gani domin lahiran Allah yake asa kanyan aka rabbuka maqaman mahmuda wato fata da kauna ubangijin ke tashe ka a mukamin nan abin yabo wani mukami ne shine wato mukamin da Allah zai tashi manzo kamar yadda ibnu Kasir ya kawo mana hadisi nan masu yawa kan ranar kiyama ranar da zai zama al'umma sun shiga cikin abin da suka shiga na damuwa na tashin hankali ranar da gome na rana da za a matso da ita ka rika dukan bayi za su yi gumi gumin wani ya je mai har matsaura wando wani ya zo mai kafaɗa wani ya zo mai hauya duk gumi ne ake ciki na azaba rana wannan ranar da muke gani ba ita ba ce ba kuma nisan ta ba ne wannan lokacin sai wanda Allah ya sa cikin inuwa wanda ya kirkire ta ko ya halitte ta ya sa su bayan su da aka faɗa mana hadisai daban-daban Allah ya sa mu cikin su wannan azaba da za a shiga bayi za su shiga wani yanayi rasa yadda za su ta danguma su tafi wurin annabawan nan manya-manya wurin adam za a fara zuwa a nemi ceto ya ce ta kan shi yake shi da ya taɓa saba ma Allah daga nan bayan annabi adam a kuma tsohonin nuhu, alaihi salam hmm. shi ma ya ce na nafsi nafsi kake na nake kake na nake ya faɗa irin abin da yake tsoron haɗuwarsu da ubangiji daga na ɗunguma ta tsoron annabi ibrahim alaihi salam shi ma ya ce ta kaina nake ta kaina nake ai ni ma na taɓa wani abu na tsoro ko Allah zai kama ni da shi ko sadda ya sassara gumaka ya ɗauka kirin ya rataya ma wani yace ku tambaye shi kuma kaga ai ba shi ya sassare ba ko shi ne mai mako yace ni ne yace ku tambayi babban su wai gunkin su yake auna hankalin su ko suna da ganewa ko za su gane in dai gunki ne ya kamata ya san waye suka yan uwansa in dai da gaske ne Allah ne ko ko shi ma yace ta kan shi yake aka tafi wurin Musa alaihi salam yace shi ma ta kan shi ta kan shi ya taba kashe wani cikin kiftawa ko hmm. Hata shi ma daga na haɗin kuma su hurin isa alaihi salam shi ma a wasu sun mai da shi sun ce Allah ya kowa zai ce nafsi nafsi sai an zo kan manzo sallallahu alaihi wa sallam yadda ibnu kasir ya kawo hadisi yace hatta hatta ya asu ila muhammadin sallallahu alaihi wa sallam fa yaqulu ana laha ana laha zo wurin manzo su ce ya rasulullah ga halin da muke ciki al'umma tana cikin azaba na wannan mawkifi wannan matsayi a ce ka nema mana cetoron ubangiji daga nan annabi zai ce wannan matsayi na ne wannan matsayi na ne ana laha ana laha shine maqamun mahmud daga nan wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai cusa masa wasu kalmomi da bai taba gaya ma ubangiji su ba na yabo ya tafi ƙarƙashin al'arshi ya faƙi sujada ga Ubangiji, a wannan lokaci sujada ya kirari ya kirari ma Ubangiji, da wannan kalmomi da Allah zai fi mai a lokacin na kirari, sannan Allah ya ce mashi tashi ka yi ceto a baka ceto, tashi ka yi ceto a baka ceto. Nabi ya ce al'umma, al'umma ya Ubangiji, al'umma, shi kenan a ce an baka ceto. ko shi ne abubuwa da ibn kasir ya karanto mana ya rubuto mana na abubuwa na sharaf da Allah ya ba mu zo bai ba kowa ba su shi daga ciki dai shi ne wato ainihin ba wani wanda ya aka taɓa ba waɗannan matsayin ko ya daidai da manzo ko ya kafaɗa da kafaɗa da shi da farko shi ne shi ne farkon wanda ƙasa za ta ƙage da shi ƙasa in an zo an busa ƙahu za a fito daga cikin ƙasa nemi ne zai fara fitowa kuma in ya fito zai zama a kan abin hawa zuwa filin mahashar yana kan rakiban wato ilil mahashar sannan ga tuta da Allah zai ba shi wannan tuta ta musamman ta manzo sallam sannan yana karkashin tuta din sannan za a ba shi tafki na alkausara wanda ba wanda za a ba irin wannan tafkin sai shi al'ummar su su ne mafi yau wanda za su sha wannan ruwa sannan za a ba wannan ceto babban ceto na gaba ɗaya ke na wanda ba mai yi shi wannan wanda shi ma shi kaɗai aka keɓe da wannan ceton sannan da sauran ceto da za a ba waɗannan mukamai da Allah ya ba manzo shi Allah ya keɓance da shi shi ne aka ce ya yi na filfili su zama ziyada ta daraja a gare shi sannan kuma za a kashe shi wani mukami abin yabo mukamin shayar mukamin da kowa ta kai shi ke waɗancan manyan annabawa ulil azumi min rusul wanda adam alaihi salam dukkan su ka dubi matsayin tsoron ubangiji amma kowa zai ce na nafsi ta kai na ta na wani a irin wannan mun zo karatu yan kuma abin da na so mu mai da hankali mu al'umman manzo idan annabi Allah ya ba shi wannan matsayi to mu ma mun tsarka ko shi ne fiyayen al'umma kuma al'umma su sune ne fiyayen al'umma to sai ya zama Allah ya yi waka ya kaddara kana cikin al'umman manzo shin ya kamata ka gode ko ya kamata ka yi butulci ya kamata ka gode to ya za ka godan yadda annabi ya yi matsayin da ya samu ku dubi ɗan gasan Allah ne amma na filfi da yake ya kafa shi kumbura farilla dama annabi ba a san shi yake a gida ba domin kosar da bai da lafiya kamo shi aka yi tsakankanin kafaɗu aka zo da shi masallaci sallar jam'i yau sai ka ga mutum da gangan ya bari ta kuce mashi ba maka magana na filfilin sannan mutum ya ticca yana son ceton manzo yana son shi yana kafafa shi masoyin manzo ne amma inda shi manzon ya bi da darajar Allah ya ba shi sai ba su kallon daraja ya kamata tun da mun yadda manzo shine. ne ɗayan halitta mu kuma al'umma shi mu ne kuntum khairu ummatin ukhrijal linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah to sai mu yadda da ni'imar da Allah ya mana da falala mu ma mu zama wannan hanyar ta manzo muna kanta har mu yadda mu kauce mata dan mu zama tare da shi dan mu sami cetonsa mun sha karanta hadisin da ke cewa sai al'umma ta za su ga aljanna eh wanda yake sabai suka cewa zai kiya rasulallah sai duk wanda ya bi ni ya zai shiga aljanna wanda ya saba mun ba zai shiga aljanna ashe kun ga sai mai ma Allah godiya kana cikin wannan al'umma ta manzo to a ganka kana gaba gaba wajen bin Allah wajen bin manzo ba ka ba saban Allah yadda annabi ya rayu da sabanka duk wani abu da zai jawo maka fushin Allah da abin da zai jawo maka azabar ubangiji ko kai nesa da shi to ne ka tsara wannan daraja da Allah ya baka wannan khairiyyar da Allah ya bamu sai mu kiyaye ta Allah ubangiji ka tabbatar da mu da digarigan mu akan sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn kathir ya kawo shafuka masu yawa yana bayanin cikin da annabi zai zai ainihin yi gobe kiyama wannan matsayin wanda ba mai samun sa sai shi sallallahu alaihi wa sallam ne ainihin kalmar cewa asa an ya ƙarfata rabuka makaman mahmuda mai Allah ya ce وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل Inna al-bafila kana zabuqa. Naam, Allah madaukake ki wa qurradi wa qurradi da sunni mudkhala sidikin. Ake ya ubangiji. Ka shiga ni mashiga ta gaskiya wa akhrijni mukhraja sidikin. Sannan ka fitar da ni mafita ta gaskiya waja alli min ladunka sultanan nasira. Sannan ka sanya man hujja daga gare ka wacce za ta karfafe ni ta taimake ni wa qul ja al haqq wa zahaqa al batil kace gaskiya ta zo ƙarya kuma ta ɗaiɗaice ko ƙarya ta wace innal batil kana zahuqa dama ita ƙarya watsatsiya ce tarwatsatsiya ce wannan manzo sallallahu nan ma shine Allah Ubangiji yake gaya masa kulka ce rabbi a da ilmi ya ubangiji ka shiga da ni mashiga ta gaskiya ibnu kasir ya ka mana ra'ayin malamai na tafsiri bi kan ma'anan mashiga wasu ka ce mashiga ita ce wato ainihin madina hijirar da annabi a rishen da suka ta dama annabi aka yakan yi hijira ya tafi inda zai bauta ma Allah bisa yadda Allah ya yarda kamar ishara ce ta hijiran manzo Allah ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ita ce madina sannan ka fitar da ni mafita ta gaskiya ita ce makka wasu aka suka fassara wasu kuma malaman suka ce a'a ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ita ce wato ainihin mutuwa kenan in na mutu ko mutuwa ta ka shigar da ni mashiga ta gaskiya ita ce mutuwa wato kan imani kenan sannan wa arziki mukhraja sidiqin sannan ka fitar da ni mafita ta gaskiya ita ce rayuwa ta ta wannan duniyar da zan fita in tafi in je in shiga rayuwa ta barzahu to nan ma ka fita da ni mafita ta gaskiya duk fassara na ibn kisri ya kawo su amma shi da kanshi ya ce wato ainihin ta farkon shi kanshi ibn jarir tabari ita ya rinjayar ita ma shi ma ibn kisri ita ta farkon rinjayar shine ma'ana kai shigar da ni mashiga ta gaskiya ita ce madina madinatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam eh ko haka ake kiranta Tunda ya hijira da ana kiranta Yasriba hmm. amma bayan hijira daga na aka kira Madina da Madinatu Rasul wani bin a ce mata Madinatu ba. wannan shine mashiga wacce take ta gaskiya mafita kuma ita ce Makka ana annabi fita salin alin ba yaki ba komai garinsa ne ɗan uwansa ne kuma ya samu ya dawo ya shige ta ba yaki ba komai kuma hakan ya faru ai ko hmm. Allah ya karfa wannan wato ainihin addu'a kinan dai sannan waje alli min ladunka sultanan nasira sannan ka sanya man wata hujja da iko daga gare ka wanda zai taimaka ma. ina ashe mai da'awa yana buƙatar samun ƙarfi na iko annabi yana maka. ana bautar gumaka bayan da ya iya gasu nan. ko ba ya da iya yana gani ana kafirci ana shirka ana dai abuwa iri-iri amma bai da sultan a lokacin bai da iko ya da iya ya roƙi Allah ya bashi sultan ya bashi iko Allah ko ya karfa mashi ya bashi hujja ya taimake shi shi ne malamai suke cewa ashe nan kullum ana buƙatar samun iko wajen zartar da hukunce-hukunce na Ubangiji. Yau mai ke damu ma'anan ƙasar? Hmm? kan ƙasar inda tura suka zo suka mallake mu ko da suka tafi suka ban mu har yau akwai abubuwan da fa ba yadda Allah ya ce ake ba ko sannan muka karanta maganar ridda a constitution din mu ba inda aka ce mutum ya ridda ga hukuncin sa amma mu a musulunci namu constitution din wanda ya ridda za a neme ya tuba kwana ɗaya biyu uku ya ci kashe shi ake akwai wani a constitution ba ta za ka yi abubuwa saboda ba mu da iko ranar na ji a labarai aka ce 'yan hizba a kano sun kama wajen ko yara arba'in ko sattin wanda ba sa aji to kaga take ji daɗi a garin kano a sheki nan har a kotun hukuma da za ta tuhumi za ta tuhumi wanda bai azumi ba kaga a kama su aje a yi masu gargaɗi a yi masu wa'azi inda wani ɗan ta'aziri a yi masu yana nuna garin kano garin musulunci hmm. an kama masu askin banza su ma ana kaga wannan suna cikin dokoki da Allah ke so a kare azumi a ce da rana mutum ya fito yana cikin ɗan musulmi ba wata a constitution din mu ba wata doka ko akwai mai azumi ya ke me za a mai akwai ta babu to kaga mu sai mu zo duk abin da shari'a mu ce sai gwamnatin mu goya baya a sama masa mafita a sama masa hukunci sai ga al'umma ta zauna lafiya wurin wannan ne wato manzo sallallahu alaihi wasallam ya roki ubangiji ya bashi domin idan babu iko ko fa kowa zai abin da yake dama ba hukunce hukunce fara'in na ubangiji ba za a tabbatar da su ba ba za a tsaye da addini ba kowa zai yi karanta ba babbaka in ji bahaushe to shi yasa sai annabi ya roki ubangiji wajen alimin ladunka sultanan basira ka sanya man wani iko daga gare ka da zai taimaka man wanda zai zama hujja bayyananna annabi da ya dawo madina haka ta Allah ya bashi iko da sulta aka kafa gwamnati ta musulunci wanda zai aka saukar da ayoyi wanda ya sha giya ga sa wanda ya zina ga sa wanda ya kashe ga ga sa wanda ya kazafi annabi ya sami iko da fawa gwamnati ta musulunci ta zauna to shine annabi yake roƙon ubangiji anan shi yasa sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yazqu bis sultan ma la yazqu bil qur'an Allah madaukaki yakan kawar da karfin mulki abinda bai kawwa da qur'ani abinda yake nufi wa'azi malamai duk iya wa'azin su da zakin muryar su da fasaha su sai dai su ce ai ko a bari kawai shikenan amma su dau hukunci ai mai laifi hukunci sun isa malami bai isa ba ya daya ma'azi ko a kan mumbari ko irin wannan ko ya ce amma da hukuma ta zo yanzu kamar wanda ya kama ta nan dan kaga mutum yana cin abinci da rana a matsayin ka na malami sai kai sai da kai mai wazi kawai amma ka isa ka kama shi za zaka hukunta shi baka isa ba ga mutum yana lalata ka kama shi me kai isa ka kai mashi yana shan giya ka isa ka hana shi amma da hukuma ta shigo sannan nan sai ka gani ita kuma hukuma in ta so babu abin da ke gagararta da wannan fawa da Allah ya bata rubi da yadda ɗan adam yake da tawaye amma idan hukuma ta tashi dan nan sai ga ɗan adam ya dawo ya saranda yawa sai babu fita daga karfe shida ko ko bakwai ba mu son ganin kowa kan titi ya kake ganin mutane kowa sai shiga gida ya bi ya yi saranda don in ya kiyasa abin da zai biyo bayan shi wannan ba yi ce hukuma ba wannan dokoki da ƙarfi irin shi annabi ya nema Allah ya karɓa masa ya ba shi wannan fawa ɗin Allah ya ce wa kun ja alhaqqu wa zahaqa albatilu Hakika gaskiya ta zo ta bayyana sannan karya kuma ta ɗaiɗaice wannan kafirai ne na makka ake mata A tsaron makka ne zai haƙuri a gaban shi na maka suka yi ta abin su ga dama na masa wulaƙanci nan ibn kasir ya ce lokacin gunki sadda aka zo aka yi fatahu maka shekara ta takwas da hijira annabi yadda ya je madina ya shekara takwas ana kaya da musulunci ana ta karantarwa ana ta nan za ku san cewa ba a abubuwa lokaci ɗaya rana ɗaya sai an ga abu a hankali har a zuwa ga nasara annabi ya shekara takwas bai shiga matka ba ya zo shekara ta da zai shiga aka hana shi ya haƙura ya haƙura wadda aka zo da aka shigo sai da ya sami gunki ɗari uku da kwanakin shekarar kinan hmm. gunki ɗai-ɗai-ɗai da ake bauta ma gunki ɗari uku da shi cikin a lokacin da da bai isa ya taɓa kwaya ɗaya ba zuwa ma ka'aban ma da yake zuwa hmm? ba yana cikin sallah ba wani aka ɗauko mahaifar da kuma aka warɓa mashi hmm? cutarwa wacce iri ce ba a yi mafarki ba amma sai ga shi yadda Allah ya ce kulka ce ja alhaqqu fa zahaq albatil inna albatila kana zahuqa ibnu kasir ce sai ga shi annabi lokacin da ya shiga makka ya shiga ka'aba ya ga wannan guma kai sa sandar da ke shi yana tura gunki sai ya ture shi kasan tsaye suke da an kakkafe su ana shafa masu mai ana abin nan su ya na ya ture sai ya su ja alhaku wadda haka albaɗil inna albaɗila na zafi kusa gaskiya ta zo karya ta ƙari lokacin ta ya tafi duk aka gama da guma sannan aka cuttunkuce su aka ture su aka tsaftace maka kuma aka saukar da hari cewa daga nan ma duk wani kafiri kai ya kare shi ko maka eh duk wani kafiri sunan shi na jasa kada ya kare shigo maka harami ko kun ga ashe ya ɗan uwa musulunci nan ta kamata mu gode ma Allah ta Allah ya mu musulmi Allah ya nuna ma sa nasara karara ya ganta inda aka kore ya fita cikin dare aka koye da shiga kogo da waye sai gashi ya dawo da izza gaban su yana turewa abu Sufyan annabi ya ce dole ya shiga gidan shi ya kira. shi kenan aka zauna lafiya ba zubar da jini ba komai maka ta zama gidan musulunci wannan shi bin kasar kasir ce. a nan wurin aka kawo hadisi annabi yana ture gunki yana faɗin wannan a yana tura yana faɗi bukari ya kawo hadisi cikin sahihin sa sannan musulunci ma ya kawo hadisin duka dan a nuna mana wato irin gata da annabi ya samu ya ga irin adawa ba irin wacce bai gani ba manzo sallallahu alaihi amma sai da Allah ya nuna masa ɗaukaka da izza kafin Allah ya karɓi ta dawo maka nan ne aka kuntata mashi ya shigo salin alim ya kau da gumaka gari ya zama na musulunci nan, ya ce la hijira ta ba'da fatahi daga yau ba sauran hijira bayan an shigo maka yau nan, maka ta zama garin musulmi wannan shine nan ake gaya mana abin da ya faru a wannan lokaci Allah ta tsara mu manzo daraja me Allah ya ce وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا نعم الله عمره يجي وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين متنسى السوكر daga alƙur'ani abin da yakan zama waraka ga muminai kuma ya zama rahama ga muminai makan saukar daga alkur'ani abin da yake iya zama waraka gare su da kuma zama rahama ga muminai wala yazidu zalimina illa khasara amma abin da yake sauka wannan alkur'ani ba abin da yake kara ma azzalumai kafirai kenan illa khasara sai hasara da tadewa to nan ma Allah ne yake ba mu labari dangane da littafinsa ya saukan da manzansa sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani mai girma wanda la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi wanda ƙarya ba ta zo mai ta gaba gare shi ko ta baya gare shi wala min khalfihi tanzilu min hakimin hamid saukakke ne daga ainihin mai hikima abin yabo Allah madaukaki hmm. annahu shifa'un wa rahmatul lil mu'minin shi qur'ani waraka ne kuma rahama ne ga muminai. ay yazhabu ma fi qalbi min amradin min shakkin wa nifaqin wa shirkin wa zaijin wa mayl qur'ani an kira shi waraka ko ga mu'mini me yasa saboda yana tabi da abin da ke cikin cututtuka na zuciya abin da ake kira amradul qulub rashin lafiya ba wanda za ka tafi Aminu Kano ba, ko a kai ka Egypt, ko a kai ka India, a'a wannan ƙwar'ani ne zai magance cututtuka na zuciya su ne irin mai shakka a jefa maka shakka ababen da ba a so kai shakka samuwar Allah samuwar ra'ayi tashin kiyama duk abubuwan nan na gaibi ko shakka da ake ƙwar'ani na wankan da wannan shakka sannan da nifa munafunci aikin munafukai kenan sa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya zama cewa da baki ka ce kai musulmi na ma a zuci karya ko qur'ani na warkar da wannan cutar Sanan da shirka shirka da ake hada Allah da wani wajen bauta qur'ani yana warkar da wannan cutar da karkata da fantsarewa duk qur'ani yana warce wannan irin su hasada su kulli su hikiri su duk cutuka da ake su amradul qulub ko qur'ani ta warkar da shi shine anan Allah ya ce wa nunzilu qur'ani fa huwa shifaa'un hakan saukar daga alkur'ani abinda ka zama waraka eh in kana so ka sami imanin kai kaifafa yayi kyau to karanta qur'ani kai aiki da shi kenan daga ga kullun kana nan tare da bayan Allah na kwarai kana ƙara imanin kai na burin ƙasa kana nisanta wurin da yake shedanci sannan shi alkur'ani din nan wato ainihin yana warkar da duk cututtukan san da aka faɗi sannan har wa yau yakan zama rahmatan ya yahsulu fiha al-iman wal hikma wa talabul khair wa raghabati fi yakan samar da imani shi qur'ani karanta shi ya ƙara ma mai karanta shi hikima sannan kuma da samun alkhairi da kwaɗayin abin da ake kwaɗayi na karanta shi ka dubi duk aya duk harafi ɗaya lada nawa goma eh harafi ɗaya tak ka karanta bismillah ka gani harafi nawa ne cikin ta sha tara lada goma sau sha tara bismillah kawai bismillahir rahmanir rahim in ka ce alif lam mim lada nawa kowane zikiri za yi dan wata sami wannan lada karanta qur'ani dan kuwa za ka sami duk abin da kake so na alheri domin shi qur'ani wato zancen Allah ne daga Allah yake zuwa ga jibrilu jibrilu zuwa manzo manzo zuwa gare mu shine gasan wannan qur'anin Allah yake yana saukar da abin da yake na waraka a cikinsa to amma su kam kafirai ba abin da yake kara musu wala jidu zalimina illa khasara su ba abin da yake kara musu sai kafirci sai hasara sai takewa shi yasa in ka ganka kana karanta Qur'ani kana kara natsuwa kana jin daɗi da haske alamar imani na ƙara ma in ka ga ana karanta Qur'ani ba ka so hakan gare ba su san karanta qur'ani hmm. ba su so kuma su ji ana karanta shi alama ce ta kafirci Allah ta tsare mu hmm. saboda haka wata ayar Allah ke cewa qul huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un wal ladina la yununa fi fi azanihim waqrun wa huwa alaihim ama ulaika yunaduna min makanin ba'idin cikin suratul fusilat Allah ya gaya mana aya mai kama da wannan kace huwa lil ladina amanu hudan wa shifaa'un Hmm, shi ƙwar'ani wato ga wannan da suka imani Shirya ne kuma warakai Shirya. Allah zai sa ka gane hanyar Allah hanyar manzo hanyar aljanna sai da kullum tana ƙara bin Allah tana karanta ƙur'ani ba fa karanta shi kaɗai da ake samun yan ƙur'ani yau ba yan tatsi ne karanta shi tare da fahimta shi kuma ba za ka fahimta ba sai tare da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan ya zama waraka duk wani tsatsa na zuciyarka na munafunci da wani eh, wato fasikanci duk qur'ani zai warke shi zai warkar da shi wallazina la yu'minuna fi azanihi wa qarun amma wannan da sun su kuma wato ainihin a cikin kunnuwansu akwai dalma wani abu da ake sawa suna ji jin magana wannan normal magana din suna ji amma qur'ani da wa'azi kunnan kamar an sa wani abu an toshe nan kan ba sa ji haka Allah ya ce la yuna fi azani wa waɗannan wanda suke cikin kullun su akwai tsatsa ko akwai dalma ba sa samu imani da qur'ani wa huwa alaihim ama su qur'ani ma wato sun zama sun tsara makancewa akan shi makantar zuciyarci muka magana ta je kenan ko Allah ka tsare mu da wannan makanta a wata cikin suratul tauba Allah ya ce wa idza ma unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana ɗanko kuma munafukai ne lokacin manzo aka saukar da aya suna nan bakan a masallacin manzo amma a tsarge a tsarge san ana wa'azi kana tsarguwa ka kuma da yi ake to ina shi mai ma'azi ya san me Ka kasan wata kaske ana wa'azi ya yi kace kamar yau yau yau kuma yanzu kamar kai na yi dira so ya san abin da kake ɗan'uwa. uwa wannan siffar ce ta kafirai su ne munafukai idan aka saukar da Allah ya ce aka saukar da sura daga cikin su sai wani yake cewa wai wacce aya da aka sauka mai ta kara muku ayyukum zadatu hadhihi imana me ta kara muku na imani aya tana bayani kila wani misali ne misalin gizo gizo misalin kuda misalin sauro su a wurin su ibilanci ma za su wasu san abin da ke cikin hikima ba me ta kara muku sai Allah ya ce fa amman ladina amanu fazadarhum imanan wa hum yastaqim su kan wanda suka imani an sauka da qur'ani idan ana karanta qur'ani sai wato imani sai kare akan imani imani ya karu a tabbatar in dai bawa yana da imani dan daga muka faro karatun nan zuwa yau kullun zaka ƙarin ganin haske kana ƙara kintsuwa kana ƙara nesa da shedan duk wani yadda shedan zai zo ma wasa sai ga kana abojin kishi. inda za ka sami da Allah kana daɗa kai kanka to ba shi ne yin babba shi ne amfanin karatun ba duk abin da muke karatu nan ba mu ɗabbaka shi a rayuwarmu wallahi ba shi da amfani shi yasa Allah ya ce wahum yastabshiru su kam suna ma junansu bushara domin wanda je iman da Qur'ani ya da shi to sakamakon shi aljanna wa amma alladhina fi qulubihim maradun wa zadalhum rijsan ila rijsihim amma waɗannan waɗanda a cikin zukatansu akwai cuta maradun kun ga maran ba irin wanda za ka kai asibiti ba wannan cuta ta ciwon zuciya daban wannan cuta ta munafunci kafirci fasikanci to su kam in aka karanta musu qur'ani ba abin da zai kara musu daidai cuta ta kare kan cuta haka mun sami waraka ba wasu imani da qur'ani ba Allah ya ce wa ma wahu kafirun haka za su mutu suna kafiran su Allah ta kare to banda wannan waraka da qur'ani yake na maganin wancan abubuwa har yau wani yana magani na cututtuka na jiki eh shi ma wani bangare kenan kin ya sami masu shaitanu sun taba shi qur'ani za a karanta mai sami waraka wani dafi wani waye ba sabai sun tafi ba hanyar su ta tafiya suka gamu da wani macije cije shi ko a lokacin yanayi mai su zo su mai addu'a ta sami waraka sabi je mai addu'a shi kenan daga nan dafi na maciji yake sai karanto mai fatiha shi kenan ba ita ke ce marukuya ba ta sami waraka ya kawo garken dabbobi ya ba su suka ce to ma ci ko ma ci ba suka yi safani suka ce to mu ba su yi mun je mun sami manzo suka zo suka sami manzo suka ce gashi wancan kajiri ne muka samu bai da lafiya maciji ya cije shi dai biyu ce mai masa addu'a baka karanta mai fatiha ya warke yaya kuma ya mana kyauta ma kya da ya ce ku raba ni ma ku bani a ashe kun ga kenan ko kafiri yau ya zo ya hango kai ce dan Allah yana cikin wani ciwo ya man addu'a kai mai addu'a ba laifi bane Allah ya taimake ka ya warke kila wannan addu'a ta zama sababin ya musulunta ko amma ba irin abin da mutanen mu ke ba malamai ɗan tsibbu da za shi ya zauna arne ya zo kafiri ya zo musulmi ya zo a yi ta abubuwa ba da nufin ya jawo arne musulunta ba a shi zai ba shi sa'a in ɓarawo ne ya ce sata idan arne ne ya ci gaba da arnancinsa zai taɓar gaza ba irin wannan da ke nufi ba ƙwar'ani yakan zama waraka game da cututtuka da yawa na yi iya kuma an masa eh ka karanta ka dafa kan mutum ka karanta ƙwar'ani ko ka ba ka ruwa ka karanta a ciki a bashi ya sha ko ya shafa dukkan wannan halal ne babu laifi kuma yana cikin wannan wani nazul min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin Allah ta kara mana rahma sai Allah yake وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه نعم وإذا مسه الشر كان يئوسا نعم قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا نعم الله مرحبا تشيك وإذا أنأمنا على الإنسان idan muka yi ni'ima ga ɗan adam ga mutum kenan a arada wani abu janibi ɗabi'ar ɗan adam in ba wanda Allah ya so ba ya shirya a arada sai ya juya baya wani abi janibi ya ƙara nesa da gefen sa, wato ainihin da janibinsa kwai za masa husharru idan kuma wani abu na cuta na shari ya shafe shi da ya kusa sai kasance mai yawan ƙebe tsammani daga wannan abin da ya shafe shi na shari kuma ba zai yayi ba ka ce kullun ya amalu ala shakilati kowa yana yin aiki ne a kan hanyarsa farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila lallai ubangijin ku shine mafi sanin wanda yake fi shiriwa akan hanya ta daidai a cikin wannan wurin ibnu kasir yake cewa wato ɗabi'a ta ɗan adam kun ba wanda Allah ya kare ba eh an nafsil insani Allah ki ba mu labari game da yanayin ɗan adam min haisu huwa illa man asamahu Allah ta'ala bi halatin sarra wa zarra halin ɗan adam dangane da ababen farin ciki da ababen bakin ciki in ba wanda Allah ya kiyaye ba wanda Allah ya tsare innahu idza an'ama Allahu alayhi bi malin wa afiyatin wa fathin wa rizqin wa nasrin wa nala ma yuridu a arada an ta'atillah wa ibadat galibi mutane sai wanda Allah ya tsare Allah ta samu cikin wanda za a Amin. eh za ka ga idan Allah ya yi ma ɗan adam ni'ima ta dukiya ko ta lafiya ko wani buɗi daga ubangiji ko wani arziki ko wani taimako ko wani abin da duk da ran shi ke so ya samu to sai kuma a arada Allah ya tilla sai ya bijire ma ima Allah da'a wa ibadati ya bijire ma bauta ma Allah wani abi janibi ya koma waje daya? ko wani sahabi zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma annabi makiyayi ne roƙa ma Allah ya bani dabbobi yace to sai ya roƙa mashi da da shi na sahun gaba da shi yake sallah masallacin manzo komai da shi yake faɗi tashi dabbobi na yawa suna da yana ƙara matsawa gefen garin Madina dabbobi nan gari ba za su yi ana yana ƙara nesa sai ga shi ya yi nisa ya bar masallacin manzo kuma a zo zakka nan ma aita ba ma ina zakka sai rika ganin yanzu wayen shi ne da dabaru su ta ba shi wannan wallahi yan uwa jarrabawa ce Allah ka tsare mu Allah ka sa mu ci jarrabawa in Allah ya ba ka lafiya ka sarrafa ka inda Allah ke so in Allah ya baka ilimi kai ilimi kai aiki da shi ka karanta da shi in Allah ya baka dukiya ka sarrafa ta da Allah ke so in ya baka mulki ka tafi da mulki da Allah ke so waɗannan ba su ne bane duk waɗannan da Allah ke ba bawa ko kada in ya baka ka juya ma Allah ba baya kana tare kana da kai a tsawon gaba ke komai addini ina ne kana samun duniya nan sai ka talle ko labari azu ana neman taimako Allah ya baka ba ma ka so a san ka samu maimakon ka rika aiko yau arnan nan ga sunan arnanci ne da shirme suke amma kowa inda yake za ka ga sai ya aika mu kungiyar shi abin da take yi yan kan din nan da kuke gani duk inda mutum yake matsayin shi soja ne dan sanda ne waye ne sai ya taimaka ma kan yasa suke da matsudin miliyoyi a cikin asusun su kan kenan mu kuwa kana nan ana tare da ke kana ɗalibi sai da kake bayaro ana ta faɗi ta shi kai ne ɗan ƙungiyar ɗalibai To, kana gama an sami aiki dal jalle ba mu kada jin labarin azumi ya zo ina iftaru sa'in kawo za a yi lakcoci ina gudun mota, kawo gudun duk daga inda kake a duniya ina account ba ba bane sai ka zo turo gudun mota, ga ta ka gudun nan in ma ga naki sai ka ga addinin mu yana ci gaba amma wani na kam wallahi tallahi in mulki ne in ya talle ya baku ba ba kare gani shi yan mulki shi tenuwa ne gare da tenuwa ta kare ba in an sa'a Allah ya so shi da ya dawo wannan murna ce ya dawo babu laifi ya ko akwai wanda ma ba zai dawo kuma girman kai sai rika jin shi da shi wane ne shine honorable shine excellency zai je yanzu ya zo ya shigo ku abin kunya ne har kuma ya je ya ta rafai rafai Allah ka tsare mu ko mu dawo ɗan uwa wannan ayar da muka je kar mu yadda ce aiki a kan Allah ne ya ce wa iza al'amna alal insani a rada wani abu janibi in muka yi ma ɗan adam ni'ima sai ya kau da kai da gefensa wato shi ne ya zama abin da zai da ni'ima Allah ya so ba zai ba mulki ne ya ki sarrafa shi da Allah ya ci kuɗi ne ilimi ne dukiya ce haka nan lafiya ce ko mu dawo mu bai sannan ɗabi'a ɗan adam wani ramar sahu sharu idan wani abu na sharu ya shafe shi nan kuma kana ya kusa a wata Allah ya ce falan ma ta shamna an hudurrahu ko an marra ka ya dauna ila zurfin masa cikin surat tunis kenan Allah ya ce idan muka yaye mai wata cuta da ta shafe shi to sai ka ga ya daina kiran mu kamar da ta bata shafe shi ba eh addu'ar an dena kula da addinin an dena kula da sallar kan lokaci da an watsar duniya ta samu wannan Allah yana goranta mana ne mu ƴan adam mu karme da mu wannan a wata da Allah yake falamma najjakum ila albarri ahramtum cikin sura Isra'i mun karanto a ko lokacin da muka tsayar da ku zuwa tudu shikenan kuma sai kuka bijire da ana cikin teku taguwar ruwa ta zo jirgi ya fara tangal tangal sai a manta da kuma ka kira Allah shi kadai wannan ɗabi'a ɗan adam kenan haka nan da aka ce kana ya usar ɗin nan ya zama mai ɗaya tsammani daga halin da ya tsinci shi sai ta ganin kamar ba zai warware ba har wani kaji na ta ni addu'a ma nayi nayi nayi ni dai har yau Allah ba a san ka faɗi wannan dan uwa ba ai ma Allah kilan ita kuma addu'a ibada ce duk sanda ka yi ta ba ta faɗuwa ƙasa banza haka ba shi ce Hmm. duk sanda ka roƙi Allah ko a biya ma buƙatar da kake so nan take ko a jinkirta ta sai ka manta ko a yayi ma wani bala'i da ka iya samun ta sababin addu'a a yayi maka ko a ba ka ladan addu'ar aje su gobe kiyama ka kare anan kai hasara ko mu addu'a muna fatan duk abin da muka roƙa Allah zai ba mu shi yasa ake so ka roƙi abin da ya dace kun gane da kyau hmm. a can wata yare kawo mana ibn kafir wadan Allah wala in azaqnahu na'ama بعد ذراء مصدره ليقولن ذهب السيئات عني إنه wato ɗan adam idan muka ɗanɗana masa wata ni'ima bayan da talauci ne a a da kakanika yi ne yanzu kuma sai aka ɗanɗana masa wata ni'ima eh zai kulan da wancan muna ababen da ban so talaucin nan da kakanika yi innahu la farihun faqo sai kuma ya ta alfahari yana yana abubuwa na nuna ƙasaita da kafafa wanda ba a so nuna farin ciki da alfahari alfahari ba a so yan uwa lafi na sabaru wa Sani kula ulaika lahum maghfiratun wa ajrun sabi sai waɗanda suka yi haƙuri suka yi aiki na ƙwarai su kan waɗannan suna da gafara ta musamman daga ubangiji da lada mai girma ina ana so kullum imanin nan da ake na ƙwarai kai rabu da kai kuɗi ka samu to ka zama imanin kana nan kada kuɗin su raba ka da imanin ka da ayyuka na gari ilimi ka samu kaka da ilimin ka kai kafafa da shi ya raba ka da aiki na kware da imani mulki duk abin da ka samu ku karka yadda a rabu da wannan Allah ya ce kulka ce kullun ya amalu ala shakilati kowa ya je aikin sa a bangaren sa da nafiyar sa haka ibnu kasir wato ainihin ibnu abbas ya fassara wurin abinda yake nufin kenan kowa ya je abin da yake yi in ka bi hanyar daidai Allah ya sani zai baka lada ka bi hanyar manzo to sakamako na nan in ka fantsare Allah ya sani kuma sakamakon fantsarewar tana nan wa kullu hadhihi al-aqwal wato da aka faɗi da aka ce alaniyati ko ya tafi ala shakilati ma'ana alaniyati ke ko ya je akan niyyarsa za ka ga yakin sa tafsirin nan da muke kazo dan Allah ka sami lada ka sami falalar Qur'ani to akan za a gina a baka lada a ka zo kawai a matsayin shakatawa sai dai ka zo ka ji me za a ce a matsayin haka za a mu'amalance ka Shi ne ma'ana kullum ya amalu ala shakilati kowa yana aiki akan hanyar da ya ɗauka yake yi amma a a'lamu zuwa huwa ahada sabila ubangijin ku ne mafi sanin wanda yake ahada mafi shiriya mafi bin hanya ta daidai to Allah ya ce mu duk dukkan manan da muke Allah ya san niyoyin ya san zukatan idan kana bin sa ya sani idan kwanje kake ya sani kana bin manzo bi na gaske Allah ya sani a duba fa kuma haka ne ko Mun ba za mu yi makan mu hukunci sai dai kai da zahiri wani ne masa fatan bawan Allah ne na kwarai dan yana sallah yana azumi yana karatun Qur'ani yana aika alheri ba su ne zahiri ba hmm. amma zuciya ba ba aikin da ya zo wahala irin jihadi a tafi da bawa jihadi ya je gumurzu ya kashe arna sabai ta mamaki wannan ya dace ko annabi ya ce a wannan ku kyale shi kawai ka duba bala'i ko shi annabi ana mai wahayi za a mai wahayi amma da ni da kai da zahiri muke aiki shi yasa kullum kai aikin da za a yi maka fatan alheri ka daina kai kan taurin da za a yi maka mummunan zato kun ga wannan ayar cewa rabbukum a'lamu da man huwa ahda sabila tana da wato girman gaske na wa kum da mu da ku duka yaji ji kullu amilin bi amalihi fa innahu la yakfa alayhi khafiya Allah zai sakin kama kowa akan aikin shi domin babu abin da ke koya masa subhanahu wa ta'ala mala'ikunsa na aiki suna nan akan mu aiki ba hutu me muke suna rubutawa me muke suna sajjalawa wannan kasar da muke rayuwa a suna nan suna kwabari cikakke ba irin na wannan ba na'urorin za su rika za su iya kwarar lalace amma na'urar ubangiji da ya kaskafa mana wannan kasar da muke kai tana rikodin, tana nan tana tattare da abin da muke kuma za ki bayani ranar da za ki bayani da haka yan uwa mu ji tsoron Allah Allah ji ka kare mu da imani Allah ta azurta mu aiki da abin da muke karantawa Allah ta sa Qur'ani ya cece mu wannan wata da muke ciki duk abin da ke cikin sa na rahama Allah ta haɗa mu abin ke cikin sa na jin kai Allah kai mana na yantawa kai mana magabatan mu ka gafarta musu akwai cikin manya manyan malaman mu da irin jingir da Allah ya marasuwa na manta tun jiya cewa um, ‘yan uwa a sha madaru Allah ya gafarta masa. Yana cikin manya-manyan malamai da suke gugwar mai kira kan kan sunna a ƙasan nan. Da yana cikin malamai da ake ji da su wanda suke fassara Qur'ani ka zauna kana ji a natse. Yana karanta maka suratu Maryam. lokacin ba zan manta ba kasar ɗin shi ba ta so karbi da kasar ɗin inda yake da maganan maryam ya abadiyawa duk wannan da su mutum ne mai iya karanta isoshi na cikin qur'ani da ja hankalinka da su Allah ya ba shi wannan fasaha ta wa'azi Allah ya gafarta masa ya sa ya huta duk magabatan mu malaman mu Allah ya ce masu Allah ya gafarta masu da mahaifan mu Allah ya ce masu da magabatan mu na kware Allah ya ce masu ya gafarta musu ko kuma Allah ya sa mu cika da imani wannan wata muna ƙara addu'a alherin su duka Allah ka ba mu wata san Allah ka ba su abin yi Allah ka ƙara shi mana da su wannan gari mu Allah ka ƙara masa aminci da zaman lafiya ka ƙara masa kwanciyar hankali inda ake fama da tashin hankali Allah ya yi masu mutanen Gaza Allah ka ba su mafita ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين